Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi shida kenan agogon tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci goma sha tara da ashirin da biyu. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da wannan safiya ga kanin labaran. 'yan ta'addan lakurawa a najeriya sun sake kashe mutane tara a harin da suka kai jihar kebbi ciki har da jami'an kwastam uku jagoran mulkin sojin Nijar ya faro wa'adin mulkar kasar a hukumance na tsawon shekaru biyar. Wasu bayanan sirrin Amurka sun nuna yadda karfafuwar alaƙa tsakanin China da Rasha ke barazana ga kasar ta dukkan fuskoki. yanzu kuma ga cikakkun labaran a najeriya wani hari da aka bayyana cewa 'yan ta'addan lakurawa ne suka kai ya yi sanadin mutuwar jami'an hukumar kwastam ta kasar uku da kuma wasu fararen hula biyar a ƙauyukan tillim da baga da kuma bacaka da ke karamar hukumar arewa da ke jihar kebbi faruk muhammad yabu ya aiko mana da wannan rahoto da tsakiyar ranar jiya da yini 'yan ta'addan lakurawan suka faso gari a kokarin su na tsallakawa zuwa wani ɓangare na ƙaramar hukumar mulkin arewa bisa wata manufa da ba a tantance da ita ba kamar yadda malam audu wani mazauni yankin yake cewa wallahi an sa misalin karfe biyu na rana wayannan lakura waɗannan suka shigo wani gari da ake ce ma tullun da baga wallahi sun kashe mutum takwas kuma sun kona motoci ko da yake ba bayyana ko suwaye harin ya rutsa da su a hukumanci ba da kuma ma adadin su wasu majiyoyi sun tabbatar da cewar mutum takwas ne suka halaka kuma ma akwai jami'an hukumar kwastam a cikin waɗanda lakurawan suka kashe kwastam na sun haka hari su uku su haka kashe eh masu aiki akan titi wanda tijo a yankin ya bayyana damuwa to gaskiya abin da ke ci mana to a ƙwarya rashin tsaron nan gaskiya ya yi mana yawa tun da gashi nan dai mutane ko da wani lokaci dai ana ta samun matsaloli kuma babu wani mataki wanda ake ɗauka. ma'ana rashin ganin ana ɗaukan matakin yana daga cikin abubuwan da ka damun ku eh gaskiya har zuwa lokacin hada wannan rahoton da ba a bada sanarwa mai tabbatar da mutuwar jami'an na hukumar kwastam ba amma in ji farfesa ballo bada na jami'ar usman danfodo da ke jihar sokoto faɗan da ake da 'yan ta'adda na da matuƙar waya amma ƙalubale ne ga jami'an tsaro watan kasan yaƙi na sunkuru wuya gare shi sukan shige su haɗe da mutane su yaudari mutane suna tare da mutanen ƙasa. kwakwan nan malakurawan sun kai hari na mamaya a ƙauyen rafin tsaka da ke a yankin faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa To a nan ma dai bayanai na cewa akalla mutane uku ne 'yan bindiga suka kashe a jihar Kaduna duk da yadda aka biya kuɗin fansar buƙatar sakinsu. tun a ranar ashirin 25 ga watan da muke ciki ne 'yan bindigar suka yi garkuwa da mutanen uku a wani hari da suka kai garin su na karamar hukumar kauru ta jihar kuma duk da biyan fansar da suka nema suka halaka mutanen uku hukumar da ke kula da 'yancin bayar da damar gudanar da addinai ta amurka ta roƙi gwamnatin ƙasar ta sanya najeriya a sahun ƙasashen da ke tauye haƙƙin gudanar da addinai musamman ga tsiraru baya da mahukuntan ƙasar suka gaza bayar da kariya ko kuma aiwatar da adalci ga addinai marasa rinjaye cikin rahoton ta na 2025 ta fitar a talatar ta gabata hukumar ta ce najeriya ta gaza bayar da cikakkiyar kariya ga mabiya tsirarin addinai da ke fuskantar hawa ko kuma cin zarafi a sassan kasar a jamhuriyar Nijar a wannan laraba aka yi bikin kadamar da fara aiki da tsarin rikon kurya na shekaru biyar karkashin jagorancin janar abraman cheni jim kadan bayan kadamar da shi janar cheni ya rataba hannu kan ƙudurin doka da dama da suka hada da rusa ilahirin jam'iyyun siyasar ƙasar sama da ɗari da saba'in sai kuma bayar da umarnin sakin wasu daga cikin fursunonin siyasa da na fararen hula da ke tsare tsawon lokaci saboda wasu dalilai a gidajen yaran ƙasar. Jinan Muhammad Sani wani ɗan Nijar ne yana mai cewa. Ai da suka yi juyin mulki kai mana sun nemi shawara wani a'a shawara ce suka yi tsakanin su kaga ya kamata su yi juyin mulki wannan suka yi kuma suka hito suka ce ma al'umma ga halin da ya sa suka ɗauki ƙuduri da niyyar su yi juyin mulki babu lahi duka ni ina cikin wanda suka ɗauki wannan abin a matsayin ƙadara duka 'yan siyasa gaba ɗaya muka ɗauki wannan abin shi kenan muka ce to babu lahi za mu musu fata alheri ubangiji Allah ya musu mahita kuma Allah ya mu kasar mu gaba ɗaya mahita in suna da niyya mai kyau to har ila yau dai wannan niyyar dai bata kuskure ba wato abinda nake nihi niyya mai kyau har lokacin da aka yi wannan zama na cikin watan February farkon February to da aka yi wannan zama mutane da yawa su suka ce a ya kamata a rushe eh, jam'iyoyin siyasa ƙungiyoyin siyasa ina tasiri ko alfanan rushe ƙungiyoyin siyasa kamar kai ne yanzu a huda maka riga idan aka huda maka riga shikenan babu sai dai ka ɗau wata riga ka sake kenan in an rushe wannan jam'iyoyin siyasa gaba ɗaya wai ana nihin mi Nijar in shikenan ba za a ƙara yin siyasa ba ba za a ƙara ba da damar ba wata ƙungiyar siyasa ta hito kalaman jinjina muhammad sani wasu bayanai daga mali sun ce akwai yiwuwar dawowar aikin kamfanin haƙar zinare na barrick gold bayan dakatarwar tsawon watanni sakamakon takatama tsakanin mahukuntan ƙasar da kamfanin jagoran gwamnatin sojin sudan janar abdulfatah al-burhan ya shiga fadar shugaban kasar a khartoum jiya laraba inda ya ayyana birnin matsayin wanda baya hannun mayakan rsf bayan shafe kusan shekaru biyu ana gwabza fada al-burhan ya bayyana haka ne a wani jawabi da aka watsa a gidan talabijin na kasar jim kaɗan bayan da dakaransa suka karba iko da filin tashi da saukar jiragen saman bamban birnin michael kudisan ya hada mana rahoto. rahotanni daga sudan sun ce ana iya ganin dakarun rundunar sojin ƙasar kewaye da filin tashi da saukar jiragen sama a babban birnin ƙasar a wannan laraba wani babban al'amari a cikin yakin da aka shafe shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin rundunar sojin sudan da mayakan rsf dakarun sudan in sun yi wa yankin jabal auliya na kudu maso tsakiyar birnin khartoum kawanya tungar mayakan rsf na karshe kenan a yankin kamar yadda wata majiyar soji da ba ta so a bayyana sunanta ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa hakan na gwamnati sun kuma karbe iko da dukkanin bangarori na gadar manshiya wadda ake tsallakawa zuwa yankin blue nile a birnin khartoum lamarin da ya sa yanzu gadar auliya ce hanya ɗaya tilo ta barin yankin rundunar sojin sudan wadda tun a watan afrilun shekarar 2023 ta fara yaki da mayakan rsf ta fara fatattakar su daga tsakiyar birnin khartoum a wannan makon bayan sake karbe iko da fadar shugaban ƙasa a ranar juma'ar da ta gabata ta shugaba william ruto na kenya ya sallaba ministan sa justin muturu da ya kakkausar suka kan yadda jami'an tsaron kasar ke ci gaba da garkuwa da mutane da kuma yiwa wasu kisan mummuki ciki har da ɗansa da aka kame tun cikin watan yuni kan zanga-zangar adawa da harajin gwamnati da kuma tsadar rayuwa da kasar ta gani a bara kotu a gini ta fara zaman sauraron ɗaukaka kar da ɗan adawa abiba na gamayyar model ya shigar yana ƙalubalantar hukuncin ɗaurin shekaru biyu da aka zartar kansa game da yadda yake caccakar salon kamalu da yin gwamnatin sojin ƙasar. daidai lokacin da china ke ci gaba da zama babbar barazana ga amurka ta kusan dukkan fuskoki wani rahoton sashen binciken sirri ya nanata cewa karfafuwar alaka tsakanin kasar ta asiya da kasashe irin rasha da kuma koriya ta arewa babbar barazana ce ga washington rahoton da ke zuwa a daidai lokacin da ake ganin yadda shugaba donald trump ke kokarin kyautata alaka da moscow bayan takun sakar shekaru tsakanin putin da shugabancin democrat hawa halliru gwangwazo na dauke da karin bayani Danny. Bayanan sirrin da Amurka ke fitarwa na shekara-shekara ya nuna cewa China na ci gaba da zama babbar barazana ga Washington a cikin kasashen duniya, yayin da alaka ke kara karfafa tsakanin Beijing da Rasha da Iran da kuma korea ta Arewa, abin da ke tayar da hankalin kasar Karuwar tasirin China ya zame wa Amurka barazana kan muradin da take son karewa a yankin Asiya da Pacific, manufar da tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ya mayar da hankalin gwamnatinsa a kai. Rahoton ya ce idan har alaka ta ci gaba da yin karfi tsakanin Rasha da China, to barazana barazana ce kai tsaye ga Amurka daidai lokacin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke kokarin karfafa alaka ta da Moscow. Rahoton na bayanan sirrin yayi gargadin cewa kawance tsakanin Beijing da wasu kasashe da ba sa ga maciji da Amurka zai rage tasirin kasar a ciki da wajenta a cewar rahoton kuma matsin lambar da China ke yi wa Taiwan a kokarin da take na ballewa daga Beijing abinda Amurka ke goyawa baya alamu ne na barazana ga tsaron Washington. ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane kusan dubu da hamsin ne suka rasa matsugunansu cikin ƙasa da mako guda a sassan arewaci da kudancin gaza bayan hare-haren da isra'ila ta tsananta kan falastinawa a talatar makon jiya bayan katsi yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tsakanin ɓangarorin biyu a cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar kusan mutane 700 isra'ila ta hallaka a baya-bayan nan ciki har da talatin 39 a harin da ta kai jibaliya a jiya kuma ya jikata ta mutane 124 ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa janye ilahirin dakarun rasha daga ukraine ne kadai zai buɗe hanyar janyewa moscow takunkumin da ƙungiyar ta kakaba mata sauraron labaran daga nan sashen hausa na radio france international rfi Taken labarin wasanni kenan ga kuma Ahmad Abba ya shigo. Barka da wannan safiya. Sanda kokari Azima Bashir Aminu. ta hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ce ta bayyana sabon kunshin kyautar da kungiyar da ta lashe gasar kofin duniya ta kungiyoyi a bana da za a doka amurka za ta samu mm. wanda ya kai dala miliyan 125 kinga kudin da yawa kudin da yawa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniyan gianni infantino shine da ya sanar da hakan cikin wata sanarwa jalaraba. adadin kudade da za a raba a gasar ta bana da za a doka tsakanin ranar 14 ga watan yuni zuwa 13 ga watan yuli mm. zai kai dala biliyan daya na kyaututtuka da za a raba baya ga waɗanda suka cancanci shiga kuɗin da za a raba sai kuma waɗanda za su nuna bajinta. Eh, kasan da yake sun fada da ita wannan gasa to kuɗaɗen eh. da za su samu zai ninka wanda suke samu a baya. Sosai. Mhm. To yanzu dai FIFA ta bayyana yadda za a raba kuɗaɗen tsakanin ƙungiyoyi talatin da biyu da za su mhm. shiga wannan gasa. To ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta fara tuntuɓar wakilan ɗan wasan gaba na Atalanta Ademola Lukman mm. wanda ke tabbatar da aniyar ta kenan na ɗauko ɗan wasan na najeriya a lokacin kasuwar musayar 'yan wasa ta bazara mai zuwa dan wasan mai shekaru 27 wanda yanzu haka ke cikin masu takale da super eagles din ya kasance kan gaba cikin 'yan wasa da kungiyar ta spaniya ke zawarci saboda rawar da ya taka a kakar wasanni ta 2023 da zuwa hudu kenan wajen lashe kyautar gurzon dan wasan afirka da kuma lashe lambar yabo a gasar europa tuni atlanta ta sanya farashin fan miliyan hamsin kan na lukman din daidai lokacin da manchester united da newcastle duk suka shiga zawarcin dan wasan eh. kawo yanzu dai lukman ya zura kwallaye sha uku sannan ya taimaka aka ci biyar a wasanni ishirin da uku da ya buga asiri a a wannan kaka lamarin da ya sa ya shiga jerin yan wasa da manyan kungiyoyi ke sanya ido a kansu kan dawo eh, sosai to a jiya an fafata gasar premier nigeria inda wato bayelsa united mhm. da eh, ta lallasa ribas da ci ɗaya mai ban haushi sai abia warriors ita ma ta doke wato lobby star da cibiyu da nema sai sun shan star da heartland da suka yi babu ci suka tashi babu ci kwara united ta lalasa nasarawa da ci ɗaya da nema kano pilas da bendel sun tashi babu ci mm. yau akwai wasa tsakanin elkenim warriors da wato shooting stars sai mm. remo stars da enyimba sai kuma enugu rangers da za ta kece reni da plateau akwa ibon kuwa za su haɗu ne da niger tornadoes an ɗage wasa tsakanin ikorodu city da katsina united wato wasanni dai kala-kala sai wanda mutum ya zaɓa an gashi da ahmad abba madala To a farkon makon nan hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ba a kammala cika ka'idojin da kundin tsarin mulki ya gindaya ba akan tsarin kiran yadda ake kokarin yi wa sanata na tashi mai wakiltar yankin kogi ta tsakiya a zauren majalisar dattijai. INEC ta bayyana haka ne bai da ta fara nazari akan ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mata na neman yi wa sanata na tashi yankan kauna wadda a kwanakin baya ta zargi shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio da cin zarafinta ta ta hanyar neman ta da lalata domin jin yadda tsarin na kiranye yake nura ado suleiman ya tattauna da barista abba hikima kwararren lauya a najeriya ga kuma yadda zantawar su ta gudana yaya batun kiranye yake ya ake sa. To ni kusan na gwada ma kamar shekara biyar ko shida da suka wuce da kaina duk da cewa wato eh, ni na fara abin amma ƙarshe ba ni aka kai sakamakon na kula cewa kiranye ba wani abu ne wanda aka yi shi dan ya yiwu ba a Najeriya. Idan ka duba abin da aka rubuta a cikin sashen wannan sassa guda biyu za ka ga na farko dai sai ka fara yin petition. Korafin na a ciki za a ce an yanke kauna daga shi dan majalisar da ake so a wa kiranye ko sanata na mm. yin doka. Sai kuma aka ce a ciki sai an samu more than one house sun saka hannu one half shine fiye da rabi fiye da rabi na wa'anda suka yi rijista a wannan mazaɓa ko a wannan constituency ko a wannan gunduma to abin da na kula wato yake faruwa wanda na fahimta a experience ina shine bana jin yanzu a Najeriya akwai inda za ka je ka samu cewa an samu rabin ma mutane sun ma karɓi ma takardar zaben nasu wato rijista kenan a yanzu misali ita kanta Natasha ta samu zama sanata ne da ƙuri'u kusan dubu hamsin kimanin dubu hamsin da kaɗan wanda ya mata na biyu kuma ya samu kamar shi ma dubu hamsin duka idan ka duba ƙuri'un da aka kada a gurin gabaki ɗaya ba su fi dubu ɗari da hamsin ba to amma kuma akwai kusan mutum dubu ɗari biyar ba kaɗan a ita wannan kogi central gwanda sai an samu fiye da rabinta rahotanni ke cewa an ma kusan samun rabin wancan adadi na kusan dubu ɗari biyar ɗin ana faɗa aka ce an samu ƙuri'a dubu ɗari biyu da hamsin a raina na san ba gaskiya ba ne. Hmm. Babu yadda za a yi ka zo ka samu wannan ƙuru'u a cikin kwanaki ba su uku ko hudu ba. Ya yi kaɗan domin ba baka misali. Hmm. Idan aka zo za a yi zaɓe yanzu sai an kai wata da watanni ko shekara ana kamfen ana zabar jama'a cewa a fito a yi zaɓe cewa zaɓe civic duty ne aiki na 'yan ƙasa kaza amma duk ai a gama ba a samun rabin masu ƙuri'a ko masu rijista a wannan mazaɓa ma su fito masu su yi zaɓen ma ba a samu in ka samu rabi ka yi ƙoƙari. To barista ai sai mu koma kan yadda ake kiran yan ci mm. gaba mu dora. Mhm. A takaice kiran yi ka iya cewa steps ne guda hudu. Na farko za a yi ita wannan petition korafi kenan. Mm. Sannan sai a sami sama da rabi na mutanen da suke da rijista a wannan a wannan mazaɓa a samu su saka hannu cewa su ma suna goyon bayan wannan kiranye. To bayan an kai ma INEC sai abin da ake kiransa kuma administrative verification wannan ba a tsarin mulkin Najeriya yanzu ba amma wajibi sai an ta yi shi tantance sunayen a hmm. duba a gani cewa wane wane gaskiya ne a wannan akwatin yake gaskiya ne ya saka hannu gaskiya ne da kansa aka yi shi kuma shi din ne yayi to bayan wannan a kaddara ma cewa sun yi daidai din to abu na gaba sai kuma a zo a yi referendum hmm. referendum shi ma wani zaɓe ne da za a zo a yi shi na wanda ana za ta yi shi tsakanin yes da no to shi ma a nan sai an samu rabi ko fiye da rabi na wanda suka kaɗa ƙuri'a a referendum din cewa ta dawo amma wannan rabin ba rabin duka masu ƙuri'a ba ne kuma masu rijista a wannan mazaɓa ba ko a wannan gunduma ba yanzu kuma ana magana ne akan rabin wa'anda suka fito